ƙasar nan? Tattalin arzikin ƙasar nan ya wargaje baki ɗaya. <laughs> Bangaren man fetur fa. Akwai matsaloli kwarai da gaske. An samu koma baya. tsaro fa. Akwai rashin zaman lafiya. Amma me kawo hakan? Sun faru ne rashin shugabanci. Za mu mana takara a 2023. fata na. Ba za ta yi ba. Za. mu ji shakka. Kwarai da gaske. mun shiga ɗaki in mun zauna za mu fita mu fitar da ɗan takara ba wani damuwa wani. Na jam'iyyar PDP kenan? Jam'iyyu daban-daban ba. Kowa kusan ya san kowa. ba a da ne. Eh to, watakila akwai gaskiya cikin. Amma kuma. Mu tabbatar da mun fi da Najeriya cikin ƙangin da muka sami kanmu yanzu. Kowa ya ji a jikin shi. Ha ha ha!